Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai, bashi, kashi na takwas. idan kuwa ruwa ta yi tsaki, ta ce ita sai Muhammad babu kuma wanda ya isa ya hana ta auren shi. Idan har Muhammad kika zaɓa, to na yafe ki cikin ahalina. Malam mamman wanda ya kasance kaka a gari ta shine ya farta hakan, amma ta yi tsalle ta dare, ta kuma ce ta ji ta gani. sai billahi a wannan lokacin babu irin magiya da roƙon da bai yi akan kar ta guje shi ba amma haka ta saka wa idanunta kwalli ta ce ita ga arziki ba za ta rabu ziya ba jin wannan firci ya saka mahaifinta malam ma'azam ne mata duka wanda har ta yi zazzabi na kwana biyu domin sai da ya farfasa mata jiki kuma ya ce a talaucin da aka haife ta ba ta isa ta yi gori da asalinta ba don haka ko mutuwa za ta yi ba zai aura mata wani bayan sai lahi ba ita kuma tana gama jinyar ta same shi ta ce da shi muddin ya aure ta sai ta kashe shi haka ta samu mahaifiyarta a ɗaki ta ce da ita mama ni da ma asali na tsana talauci na kuma tsana talaka kaddara ce ta saka aka haifo ni ana amma kina ganin kyawuna da dare na kin san na fi karfin talaka da gidan hutu na dace dan haka wallahi ba zan taba auren sai fillahi ba Maman da kuka sosai ta yi tare da faɗin ba dan a gida ta haifar gayya ba da za ta iya cewa musanya mata a gai domin su su suna da kunya da kuma kara ni ba zan yi kara in kuma cuci kaina ba wallahi shine abin da ta faɗa ƙarshe dai daga iyayenta sauran 'yan gidan babu wanda bata yi wa rashin kunya ba aka yi mahaifin ta ce shi ba zai mata baki ba amma kuma ya zare hannun shi daga kanta saboda bata ga mutuncin shi da uwar da ta haife shi ba da kuma sai fillahin da ya rika ɗawainiya da ita da kuma kakanninta haka take da kasa kowa magana zaman da aka yi da ita aka ce ta zaɓa ko dai ta bar ahalinsu idan ta auri Muhammad ko kuma ta kura ta auri Saifullahi sai ta buɗe baki ta ce dama ya a gidan aure sabuwar rayuwa ake buɗewa don haka ita ta zaɓi Muhammad ta kuma yadda furcin su na tarabu da su ɗin. sannan ta ƙara da cewa ainihin gaba su ne za su neme ta domin kuwa kafa halin nasu babu wanda ya aure mai kokotan kuɗin Muhammad duka talakawa suka aura don haka ita kam tana buƙatar hutu sati ɗaya aka yi bikinta har aka yi auren Muhammad ya tafi da ita amma sai Fillahi na kwance yana jinyar zuciyarsa domin tsananin san da yake mata ba na wasa bane a ranar kuma da za ta tafin sai da suka ƙara jaddada mata ba sa son ƙara ganin ta a cikin rayuwarsu ta ce hakan ma yayi gidan da aka kai ta Abuja dan ƙaryar gida ne ko a mafarki ba ta taɓa tunanin samun irin shi ba sannan ya siya mata mota kuma da kanshi ya koya mata ya kuma kai ta makaranta ta karasa secondary school dinta gata da so da kuma kauna babu wanda bata gani ba saboda ya san irin kalubalen da ta fuskanta a kan shi kuma shi din ma Allah ya ta samu masa tsananin kaunarta sai dai kuma tana shiga aji ɗaya a jami'ar Pace University kuma ya fara canzawa a lokacin ta samu cikin Mohsin sai fara zargin cikin ba nashi bane gani yadda take jami'a kuma dole sai an yi cuɗanya da maza duk inda ta so ta nusar da shi amma ya kasa fahimta kuma wannan kuskuren na bashi jikinta a farko da ta yi shine ya jawo haka ta yi kuka ta yi da na sani domin ya juya mata baya sosai sai ya tafi wata ƙasar ya bar ta wata ɗaya wata biyu a uku idan ya dawo kuma maganarsa ɗaya ce jikinsa yana basa idan bayanan tana kawo masa maza zindika dai kala-kala a haka ta samu dai ta haifi musin ba tare da kulawarsa ba sai mabakin ciki da ta fara kunsa har aka yi suna bai dawo ba wata ma san wace ƙasa ya tafi ba sai dai yana dawowa ko hutun kirki bai samu ba ya ce dole sai sun je an yi dna haka suka tafi asibitin kuma suna zuwa akai gwajin tare da tabbatar masa da ƙwayoyin su iri ɗaya ne sai sannan ya ba ta haƙuri tare da yi mata alƙawarin ya daina ta sai a sannan hankalinta ya koma yola domin kuwa dadi sati biyu kacal ya yadda shi zama na minti ɗaya ba su yadda ta yi ba domin cewa suka yi gidan ma ba dan ba san za ta zo ba da ba za su bari ta shiga ba abin mamaki hatta mamanta ta juya mata baya a nan ne bayan ta fito naziri ya silalo ya biyo ta shine ya haɗa ta da malam yakubu tun da yana kano da zama shi ma ya ce duk abin da take so ta tuntuɓe shi inda baba da mama sun ce muddin ta ƙara zuwa sai sun tsine mata kuma sun saka yara sun mata korar kare har bakin gari to bayan ta koma ne ta haɗa kuɗi ta aika wa naziri kan ya je nemi admission shi kuma sai ya amfani da damar ya tafi ƙasar uganda yana kasuwanci a can dadi kuwa baya ba ta kulawa kuka da na sani a duk lokacin da tana da abin da ta yi wa ta domin sa sai ta yi amma kullum hakuri yake bata kan yanayi ne na aiki kuma yana nema musu abinci ne a cewarsa idan ya dawo ya zauna to wata rana kuɗin da ya tara karewa za su yi shi kuma ya tsana talauci a wannan kuncin aka ta haifi aziza da fa'iza daga nan ne kuma haihuwa ta tsaya mata kuma tun zuwa da ta yi lokacin da tana goyon ba bata kara ko maganar Yola ba domin sun ce sun riga sun fitar da ita daga cikinsu wannan shine takaitaccen labarin momi hannu ta saka tana goge hawaye gina abin da na aikata a baya shine zai shafi yar cikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta farta a lokacin da ta ji jikinta yana kyarma Aiko da sauri ta wuce ɗakinta da sassarfa. Gina abin da na aikata shi ne ke bibi ‘ya'yana? Rashin biyayya da kuma butulcin da na yi ya sifin layi wanda ban san a yanzu yana wani hali ba, ina da lahiwa wa ina ilai rajo ta furta hankalinta a matuƙar tashi. Ba kallo na za ka tsaya yi ba, ka faɗa min kawai, shin za ka aure ni? ta faɗa tana ƙara suwa gaban shi tare tokar sandar da ke hannunta ba yanzu ne lokacin da ya kamata ka yi aure ba har sai ka warke ne abin da mumina ke faɗa min a kodayaushe. yaushe waye kuma haka ta furta idananta a kansa mahaifiyata oho na gane amma kuma ni ina so ka aure ni saboda in taimaka maka idan ake mutu a sanadina ba zan iya yafewa kaina ba ba na so in ci gaba da cutar da kowa ina son kawai in samu lafiya amma ba ta wannan hanyar ba babu abin da zai fara da nemo Hussein da akwai da tiran da ka zo zan mutu kamar yadda duk wanda kuke soya da su suke yi domin tun lokacin da na fara ganin ka na ji duk duniya ba da wani wanda nake so face kai shiru yayi domin a wannan karan bai kalle ta ba ko za ka ce baka sona ko za ka ce ban maka ba kamar yadda sauran yan ƙauye ke faɗa bai ba ta amsa ba ta tsugunna a gabansa ta ce duk lokacin da na wannan mafarkin na ci tsananin tausayinka ya kama ni har na ji ina so na taimake ka don haka ka bani wannan damar ta furta a sanyaye kenan na amince Allah ya shige mana gaba ya furta yana cin gabansa na tsananta faduwa murmushi ta yi sannan ta ce idan arba ya dawo za ka sanar masa kana sona kuma so kake a daura aurenmu kallon ta yi ni mace ba zan ce ni shi ne ke son ba ta ba shi amsa a takeici kafin ta tashi ta bar gurin bayan awa biyu jin magana arda a tsakar gida ya suka yi saurin fita amma bai samu ya karasa ba saboda maganar da ya ji suna yi da matarsa ya findo. to kana gani idan muka tsafi ta zamu iya yin nasara ardo ya dariya ya ce ai na ji daɗin yadda zaliha ta ce tana son shi domin dama dama nake nema don ganin na cimma burina a kanta ta yadda zan cire idanunta in kuma yi amfani da su wajen cimma burina kin ga idan an tashi za a ce shi wannan bakon shine ya cire mata idanun domin shi shine bako a cikin mu anya wannan shine mahaifin Zaliha ya furta a ransa a kuma tsorace juya kawai sai jiya ya ci karo da mutum a mai dago ya kalle ta hannu da saka akan da ya banta sannan ta juya ta shiga ɗakin sa shi ma ban bayan ta yi gaba daya tsorace yake a tsaye same ta ta yi shiru tana riƙe da sandarta murmushi ta yi sannan ta ce su ne iyayen rabidu amma ni ba su ne suka haife ni ba na san kana mamaki a ce iyayena ne za su nemi hallaka min rayuwa na san da haka tuntuni shi saka na zaɓi da na aure ka domin ko da na mutu zan yi farin ciki na mutu da aure na firgigit ya farka daga nauyin baccin da yake yi hankalinsa a tashe yake karewa bukar da yake kwance kallo ko ban faɗa ba na san kai mummunan mafarki ne kallon da yake kafin ta samu guri ta zauna tana sa. da alama mafarkin da kai ya yi bala'in ɗaga maka hankali ko don na ka haɗa zuba ina so na tambaye ki ina jinka wanda kuke tare da su iyayenki ne ko kuwa amma me yasa kai min wannan tambayar ina so na sani ne kawai shiru ta na wani lokacin kafin ta ce ardo gani ne ga baffana kuma a hannun ardo na tashi tun kafin na yi wayo har na girma shine baffana a yanzu jiya zuciyar shi ta ci gaba da harbawa da sauri tabbas ardo mutumin kirki ne domin ya yi roƙo na kirki da kyau ta faɗa tana ƙara jaddadawa shi ko musin kallo yake binta da shi don ya rasa bakin magana tabbas na so da taimake ka musin kuma a yanzu ma zan iya ƙoƙarina sai dai idan ka aure ni ardo zai ta maka magani sabanin a yanzu da yake ganin ba mu da alaka ko ta kusa ko ta nesa amma na san ba za ka iya auren ƙyar da suke da riga a dokar daji ba kuna da ɗinɗimi yan binni na sani zan aure amma da sharaɗi guda ɗaya wani sharaɗi zan ɗauke ki mu koma garinmu ni ma ina da nawa sharaɗin faɗi na ji zan bi ka garin ku amma har sai bayan ka samu lafiya shiru yayi ta kuma ƙara faɗin arɗuna zuwa ka sanar masa dan Allah kai kawai ya gyaɗa kallon dakto ta yi sanan ta kallon mumi tare da girgiza kai ba zan iya ba ta faɗa tana fashewa da guga cikin kwantar da murya da kuma rarrashi dr ismail ya ce ki kwantar da hankalinki na san kina tsoron mutuwa ne to ba za ki mutu ba lafiya kalau za a cire cikin ba ma za ki wani sha wahala ba kallon shi ta yi hawaye sun mata biyu ta ce ba na tsoron mutu a yanzu domin na san mutuwa tana kan kowa amma ni ba kaina nake tausaya ba ina tausayin ɗan da ke na domin har na fara jin motsinsa don haka ba san yadda a zubar min da shi ba ta ƙarasa magana tare da kai hannu tana riƙe shi cikin bacin rai mummi ta ce kin san abin da yake faɗa kuwa ko kin ce ne to wallahi sai an zubar da cikin ba za ki saka mi abin kunya ba don idan za ki kalli dangin babanki sannan ki kanki sai kin haifi shegen ki rasa kuma wanda zai aure ki sannan za ki ce da ma kin zubar ko kuma idan yaron ya girma fara tambayin mahaifinsa mummi wallahi ba zan zubar ba zan haifa in kai wa Hafiz amma ni ba zan kashe rai ba bayan ban sani ba ko shine kadai abin da zan haifa a doron ƙasa tana gama faɗa ta wuce tana goge hawayenta su kuma da ita suka bi kofar Dan lumshi irin mami ta yi inda ta ji kanta na sara mata. Hajiya, a hankali za a bi ta idan aka ce za a mata ta ƙarfi, to ba za ta amince ba. Amma ki samu ki lallaba ta. lallabawa? Azizan ina lallabawa akan laifin da ta aikata min? Take it easy. Dole sai an ba a hankali. Ki daure ki controlling anga ɗinki a kanta. Shikenan, bari na je. Idan na lallaba ta zan dawo sai a cire. To shikenan Hajiya. Yawa doctor na gode. Tana fita ta nemi Aziza ta rasa kuma tana ta kiran nan bata amma ta ki ɗagawa. don haka ta shiga motar da ta wuce gidan ƙawarta hajiya sai luba ta ɓangaren aziza kuwa tana ganin kiran momi amma ta kidagawa saboda kukan da ya ji ta kuma tana cikin nafef ɗin ma babu abin da take banda kuka da kuma da na sani kala-kala tana sawa ta mika masa tuke ta wuce ya girgiza kai tare da faɗin Allah ya yi miki ko me ke dame miki? lokacin matan ta kai get tana shiga falo fa'iza ta tare ta aziza lafiya rungume fa'iza ta tana ƙara volume ɗin hawayenta a lokacin kuma fa'iza ita ma ta fashe da kuka duk da bata san menene ba sun sha kuka sosai kafin daga bisani suka haƙura suka zauna a falon sama ana aziza ke faɗa mata yadda suka yi da mumi da kuma dakto ni ma ban goyi bayan ki cire ciki ba tunda da yake san wanda ya miki ai kawai ki shirya a tafi Abuja wallahi sai dai ya aure ki ba zan aure Hafiz ba fa'iza Hafiz gaba ɗaya ya fitar min a rai na tsane shi ji nake ina ma ina da halin da zan kashe Hafiz sai dai na san duk wanda ya kashe wani to yara ta a akan sani zan bashi da zunuban da ya dauka da kuma alhakina ta daga idanunta sama tare da hannayenta Allah na duba Allah ka yafe mu ban taba bin maza ba sai Hafiz shi ma kuma sau ɗaya amma kuma sai ga da ciki na san ka nuna isharar ka ne a gaina. Allah ka yafe min fa'ida na hawaye ta janyo ta jikinta tare da goge mata hawaye ɗaya daga cikin masu aikin ce ta yi sallama fa'ida ta juya tana kallanta dan ita ba ta ko dago kai ba dama ba kuwa ce akai tana falon ƙasa sai hayaniya take Gama da suka ziza ta tashi ta goge hawayen ta sosai, duk da idanunta sun canza kala. Ina ganin ku na san jinin Muhammad ne ku. Ta faɗa tana kallon su lokacin da suka sauko. mai wa Allah lafiya, wace ce ki? Kishiyar uwar ku. Jin haka ya saka gaba ɗaya suka kalli juna. Sai dai mu kuma mun san cewa mahaifin matarsa ɗaya. kuma ko da zai kara ba zai auri ku caka kamar ki ba cewa fa'iza cikin fada ta zaburo ke ki kiyaye ni ni ba sa ayyinki ki bace duk uwar ki zan yi ba da ke ba baiwar Allah mu ba mu san ki ba kawai kin shigo mana gida kina zagi idan ma ke mata dadi ce ai sai ki kira shi ba ba aziza ta faɗa da dasasshiyar muryarta aziza dalla gyale ta ta samu daidai da ita ke ki kiyaye ni ki turo min uwarki da ita zan yi har za ta cako mota aziza ta yi saurin rike ta ki rabu da ita ai da kin kyale ta nayi mata duka aziza dai jin fa'iza dai suka yi upstairs ajiya zuciya ta sauke gaba ɗaya ji take zuciya tana zafi da kuma raɗaɗi wannan ba wani abu ne da zai daga hankali ba haba hajiya sai luba kikan kin san irin matsalolin da suke faruwa da mu yanzu haka magana da nake miki Musin ya bar gidan nan ba mu san inda ya nufa ba ga kuma Aziza wannan wani irin iftila'i ne Matsala Aziza karama ce fa da kanki zaki saka mata kwaya ta sha ko ki bata a matsayin wani magani daga zarar ta sha ko minti goma ba za a yi ba cikin jikinta zai zube amma kina gani ita ba za ta samu matsala ba babu abin da zai same ta cikin jikin ta ne kawai zai zube to kenan, zan yi kokarin yin hakan zan karɓi maganin daga gurin doctor yanzu ma zan koma asibitin kafin na wuce gida to kenan Allah ya kiyaye gaba amma rikayya ki rika sassautawa zuciyarki gaba ɗaya fa kin fita hayyacinki murmushi kawai dai kin san Allah zan yi rashin mutunci fa na gama tana har yanzu bata bar gidan nan ba tana falo sai rashin mutunci take ina ruwanki da ita ki rabu da ita kawai abokin faɗa take nema idan muka share ta daga gaji ta tafi hmm. ani da kin kyalin da na mata rashin mutunci da sai ta yi da na sanin shigowa cikin gidan nan shin wannan mota ya saka fa'iza yin shiru ta kuma miƙe gami da buɗe labule ta hango motar momi ta shigo yau momi isba jin haka ya saka gaban aziza faduwa ta dafe kirji cikin tashin hankali ta so mu je fa'iza ta faɗa tana kallanta ki je kawai aziza ta faɗa jikinta a sanye da zuwa bakar annoba mai bakin hali mata ta faɗa lokacin da momi ta shigo bakar annoba ta farta da mamaki sanan ta wuce kawai sai gani ta kawai matar ta tare ta a daidai lokacin da take kokarin wucewa baki a tindin ba yake ba kuma yake shirin wucewa babu amfani da attendant ɗinki domin abin da kika ga dama shi kike a koda yaushe idan kika zo gidanmu na nan ko kuma na Abuja Mumi kenan kin santa Faiza ta faɗa da mamaki tana kallon Mumi da kuma matar da take ta harare harare matar baban ku ce ta faɗa tana kallon ta ita kuma ta kalli fa'idar kafin ta ce wannan ashe ku ce daga gani jinin Muhammad ce wacan ɗaya ita ce Salihu haka mai ke murmushi kawai Mumi dai hmm. ai da yake na daɗe ba na ƙasar ban ma san su ba domin ko zuwa muke ni ba na ƙara suwa mumi ni fa saka na a duhu a yaushe dadi har ya aure murmushi kawai dai ba tare ta ba fa'iza amsa ba to uban da kin dauka da mace ɗaya zai zauna to barki ci bayan ni akwai wata domin yanzu amarya yi shi saka ni kuma ya dawo da ni na. in zauna zama anan ƙwarai da gaske dan baki da yancin hana ni zama amma da ya dawo da ke din me saka bai sama miki gida ba wai me saka dadi ki haka ne ya rasa da wacce zai haɗa kiki da ke mumi sai da wannan ke ki kiyaye ni wallahi da uwa ki zanyi ba da ke ba za ta ƙara magana momi ta saurin dakatar da ita mata ubangiji dole ki ba ta girmanta ku je ki saka a gyara mata duk inda take so ta zauna kuma dai ta faɗa tana tuge ɗan kwali aziza da ke zauna a ɗaki tana jin duk abubuwan da ake wakana jikinta gaba ɗaya ya gama yin sanyi ta ƙara sarewa da lamarin mahaifinsu yanzu shi kenan momi ba ta da yanci sannan kuma akwai abubuwa da yawa da take ɓoye musu wanda bata san dalilin momi na ɓoyewa ba a na ta fito ta kuma bi mama da kallo kafin ta kalli 'yar aikin ba kowane baki za ku bari su rika shigo mun falo ba ban ce ku rika barin su a can lobby na same su ba yaran ki dade na ji ta ce ita mahaifiyar Habib ce kuma na san Habib abokin na Najwa ne shikenan je ki ci gaba da aikin ki mami ta faɗa gami da zama jikin mama gaba ɗaya yayi sanyi amma ta tattaro ƙwarin gwiwa ta saka gaisa da mama sai kuma ta dora da cewa dama na zo ne akan yaran nan wani yara ya kamata ki ta magana saboda ina da abin yi a ciki muna aiki a kicin saboda akwai baki da zani duk da mama ta ji babu daɗi amma ta ci gaba da cewa na ga najo da habib sun fahimci junansu to shine na hold on malama mami ta dakatar da ita gami da faɗin na fahimci inda kika nafa. sai kuma ta yi dariya yanzu banda abinki ina najo ina habib haba ai ba ajin ta bane a gaskiya ni ba zan iya kai najo inda za ta sha wuya ba don haka habib ya je ya samu wata na bashi da najo a farko ne don kawai na ga sun shaku amma ba wai don su yi aure ba don haka ni ina da abin yi ki gaida gida ta tashi ta bar mama a zaune ta tashi ta ban mama a zaune a gun tana jin kamar ta mutu saboda ta kai ci ranar yini mama ta ba tare ta samu wani sukuni ba abu na dawowa da magariba ta sanar da shi yi dariya sannan ya ce dama ya kyale ta ne daga gudun ruwanta bayan habib ya gama cin abinci ya zauna kusa da ita tare da faɗin mama tunda na dawo na ganki baki a cikin walwala Allah ya saba fushi ke da ni har yanzu ba ban fushi da kai a yanzu habib kuma maganar da ka faɗa gaskiya ce labari ta bashi duk abin da ya faru a gidan Najuwa. shi kuma ya ce sai ya je ya mata rashin mutunci ta hana shi ta ce kuma kai nuna na jiwa komai domin ba ta da laifi mama uwa ba fin uwa ta yi ba zan iya faɗa da kowa a kanki na sani amma ni dai ina so ka kyale su kawai amma dole in ja baya da najuwa domin ina ƙaunar ƙimar ahalina shi dai kafin ta ce habib kallon ta sai dai bai ce komai ba ina so ka aure duk wacce kaga ta kwanta maka a rai amma ba zan ƙara takura maka ba mama kin tabbatar duk wanda nake so kuma na kawo miki zaki amince na aure ta Ƙwarai kuwa, inda tana da ɗabi'a mai kyau. Murmushi tare da faɗin, akwai wacce nake so mama, sai dai kuma sai ya shiru. Ka faɗa mana. Mama yarinya da na bawa ƙuda. Murmushi dai sannan ta ce, dama na san baban za ba. Dan so zaka yi sannan ya ce mama, ni a lokacin da na bata san ban ji haka ba. To shi kenan Allah ya tabbatar da alkhairi. Amma 'yar wace unguwa ce? Mama ba a garin nan take ba. Mama ba a garin nan take ba su yan gaya ne kuma shiru ya sake yi a karo na biyu. Kuma me? Mama ba ta tafiya sai akan keke, amma ba shi aka haife ta ba. Mama aka yi wata uku da samun matsalar ta ba. Gurguwa? Shiru yana karanta fuskan mama. Ban yadda ka auri gurguwa ba wallahi. Kai a wahale ita a wahale, sannan shi kenan ba zan ga 'ya'yanka ba. Ma, Habib, ban amince ba. Ni dai na baka zaɓi kan mace, amma ban da gurguwa. Duk yadda ya so ta fahimta, amma sam ta ƙi, haka ba ƙaramin saka shi a ruɗani ya yi ba. Mummy a gaskiya kin saka mu a duhu. Mummy kina rufe mana abubuwa da yawa a matsayin mu na 'ya'yan cikin ki. hakan bai kamata ba momi ya kamata ki faɗa mana wace ce ke ina ahalin ki suke sanin ya aka dadi har yayi aure ba mu sani ba fa'iza ku yana yin aure ne ba tare da ni kaina na sani ba sai an yi auren daga baya nake sani amma me ya saka shin ki da dadi ba auren soyayya kuka yi ba mumi wai soyayya ahalin ki ma fa'iza ya isa haka na gaji da wannan tambayoyin idan lokacin ki san komai daga gare ni yayi zaki sani amma ba yanzu ba mami amma fi sabilillahi sai ki bar wannan matar da ba ta da kunya ta zauna mana a gida ita ma gidan mijinta ne fa'iza dan Allah fita i need privacy ta furta tana jingina kanta da fuska gado fa'iza ran ta bace ta tashi ta fita bar ɗakin bayan isha'i suna zaune ita da fa'iza mu ta turo kofar ta shigo sai da ta ci gaban ta ya faɗi zama ta kan sofa su kuma gaba ɗaya suna daga gado aziza ta soke kanta ƙasa aziza kin ci abinci kallon mu ta sanar ta ce eh yawwa to ga magani in bana na baki saboda kina da ciki dole ki kula da lafiyarki fa'iza ɗauko ruwa a fridge Me fa'iza fa'ida dai ita kuma Aziza idan ta gaba ɗaya ya ciko don ta saka aranta maganin abushan ne. Mummy da kanta ta balla ta mika mata ita kuma ta saka maganin a baki. Mummy tana kallo ta sha ruwan sannan ta miƙe ta ce sai da safan ku. Wannan wace irin rayuwa ce fa'iza ta furta ita kuma Aziza da sauri ta miƙe ta nufi toilet. A kasan harshe ta makale maganin ta zubar da shi sannan ta kuskure bakinta sosai jikinta a sanye ta fito bata ga fa'iza ba don haka ta cire kaya ta zura na bacci tare da fashewa da kuka Karfe ɗaya da minti hamsin na dare, kamar daga sama ta ji ana bugun kofar ɗakin ta don haka da sauri ta miƙe zaune tana kallon ƙofar a matuƙar tsoraci. Jin da bugun ya ki karewa ya saka ta miƙe a hankali ta kai bakin kofar Waye ta farta lokacin da ta ji bugun ta ya karu Aziza, buɗe! Jimre momi ya saka Aziza ta buɗe kofar Da sauri momi ta mayar da ƙofar ta rufe. Gaba ɗaya jikinta ya haɗa zuba. Hannu Aziza ta kai ta kunna wutar ɗakin kawai sai ta ga an kashe. Aziza, rayuwarmu na cikin haɗari. Na san wanda yake wannan kashe-kashen Aziza. Sai kuma ta yi shakuwa sai jin faduwar ta yi mumi ina da layuwa ina da rajiun to ina fa'iza sai ji ta an buga kofar tare da shigowa a firgice aziza a tsorace nake gidan nan babu lafiya fa'iza ta furta tana sakin numfashi aziza ta ƙara kai hannu ta kunna wutar ɗakin ya ilahi menene ya samu mumi ta furta tare da zama a ƙasa tana ɗago mumi kuka aziza ta saki tare da faɗin wai me ke faruwa da mu ne mumi mumi ki tashi ta faɗa hankalinta a matuƙar tashi ya ilahi aziza mumi fa ta suma bari na ɗauko mota mu kai ta asibiti ta furta jikin da san babu ƙwari ta fita asibiti hawan sharkaba idanunta ta kalli dakto kana nufin faɗuwar da mummy ta har ta samu matsala bugun zuciyarta ne ya ƙaru sosai amma kar ku damu insha Allah za ta samu lafiya za mu ba ta duk wata kulawa da ta dace hannu ta saka tana goyi hawaye fa'iza kallon aziza ta ta ce to ke ki tafi gida ni zan yi jinyar a ana a'a ba zan iya barin mummy cikin wannan yanayin ba kawai ki je fa'iza Aziza na san a yanzu ba cikin nutsuwa kike ba. Ya kamata ki samu ki je ki huta. Sai ki dauko mana kaya, sannan kuma ki saka a yi girki. To shikenan bara na je. Kallon mami da take kwance tana numfashi dede, sannan ta juya ta bar gurin. Tun kofar gida ta ga mutane a gurin da kuma 'yan sanda. Me ke faruwa? Ta karasa magana tana kallon mai gadi. Wannan ɗin wace ce? Ita ma a gidan ce ranka shi daɗi. Imran wai me ke faruwa? Hajiya yau ma dai an yi kisa a gidan. Waye ya rasu? Ta furta cikin tashin hankali tare da karasawa ciki. a shimfiɗa daga gawa an rufe harka jikinta gaba ɗaya harka karwa yake yi ta saka a ranta ma wannan ɗaya daga cikin yan aikinsa ce a ɗan tsorace ta buɗe zanen da aka rufe gawar aiko cikin tsananin tashin hankali ta baya ji ta gaba ɗaya ta kasa motsa ƙafarta, a take a gunta suma bayan mintuna ishirin a hankali ta buɗe idanunta ta sauke akan badiya ɗaya daga cikin masu aikin gidansu sun bar ta miƙe saboda tuno abubuwan da suka faru inna da lahiyo inna ilai raji'un ta faɗa tare da dare dogayen ƙafafuwanta a ƙasa ba kya jin daɗi dokto ya ce jininki ne ya hau waye ya kashe ta aziza ta furta hankalinta a matakar tashi ba mu sani ba har yanzu yan sanda na kan gawar miko min jalina ta yana sannan ta fita tana fitowa ya dago ido ya kalle ta me saka ta fito yanzu dole na fito saboda ina son sanin abin da ya samu wancan yarinyar ta faɗa tana gyara gilas ɗin idanunta sannan ta zauna ɗaya daga cikin kujerun gidan aziza ofisa yayana baya nan don haka zargi kuma dole ya bar kansa ba mu taɓa zargin mahusin da kisa ba shi ya saka zaki gaba mu taɓa kama shi ba to a yanzu waye yi kisan har yanzu ba mu sani ba amma bincike ne kaɗai zai tabbata mana da wanda yayi miƙe waye ita ma da sauri ta miƙe tana kallon shi akwai fa baƙuwar da muka yi jiya tana ina aziza ta tambaya ba mu samu kowa a gidan nan ba sai ma'aikatan ku su ne masu kashe da mana kun tafi asibiti tun a daren jiya badiya je ki ɗakin baƙuwar nan ki kira mana ita aziza ta faɗa tana kallon ta da sauri ta nufi ɗakin sai kuma ta dawo babu kowa ko dai ta shiga toilet to ai tun safe na ga ta fita da akwatinta dan ni ne ma ta saka na taran mata na fef what mamudu ya furta yana zare gilas din idanunsa kallon aziza ya ce za mu tafi da dan abin da muka samu in ya so a hankali za mu ci gaba da bincike ita ma gawar da ita za mu tafi asibiti a ƙara bincika ta don haka kafin a gama bincike sai ku kira 'yan uwanta magana yake na kallonta amma gaba ɗaya hankalinta ya kai ƙololuwar tashi ban yi da auren nan ba ya faɗa tare da miƙewa a fusace haba ardu ni fa ina san shi malami na ya shaida min muddin kika aure shi sai ya mutu wannan annoba ce ta zo mana dan haka sai dai tafiya ban mana gari domin na zaman lafiya ba zai zo ya firkita mana al'amura ba musun da ke durƙushe a ƙasa ya kasa cewa komai ita kuma zaliha kuka take yanzu ke kin ajiye kunya ta fulani kina kuka dan hana ki auren saurayin da baki san daga inda ya bullo ba to ka hana ne masa magani kuma sannan ka hana na aure sa gaskiya ni dai ardo ina kaunar sa kuma san aure shi dan in masa magani to sai dai ki zaɓa ko dai mu iyayenki ko kuma wannan bako jin haka ya saka musun cewa a'a ba fa ba za a yi haka ba zan tafi kawai kuma ba zan yadda zaliha ta saba muku ba a'a sai dai mu tafi tare ta faɗa tare da miƙewa yanzu kin zaɓi wani akan mazaliha in gaskiya ni ba zan zauna ba saboda ni na san ba zan aure a nan ƙauyen ba ki duba fa kowa gudun me yake yi shi kina haka zan ta zama ina cutuwa shi ne ki je inda ba za ki cutu ba arda ya shiru bai ce komai ba lokacin da zaliha ta miƙe tafi gurin a fusace musin ya kalla ardo sannan ya sauke kai kasa. ku yi hakuri dan Allah na san zuwa na gaba ɗaya ya zame muku matsala da kuma rashin kwanciyar hankali amma insha Allah gobe da sassafe zan bar a'a kar ka tafi ardo ya faɗa sannan ya zauna tabbas ina tsoron aura maka zaliha domin ita kaɗai ce a gare ni shi dan uwan nata dan ƙanina ne shi yasa kafin yadda na salwantar da rayuwarta inda ka bani labarin ka na tsorata ainin sannan kuma na faɗa maka sannan kuma na faɗa maka dalilina na hana zaliha zama mai magani amma dai tunda ta dage akan haka zan yanda ta yi maka magani kuma ko Allah zai saka a dace na san inda kake ji a ranka babba duk da ba shiga zuciyarka nake ba to amma ina ganin hakan akan fuskar ka idan har baka gamsu da taimin magani ba ka bar shi kawai ni kuma zan nisance ku don gudun kar zaliha ta bata mu kwarai. ni ma uba ne zan so ka samu lafiya ka kuma koma cikin ahalinka dan haka zaka zauna a nan tare da mu har zuwa lokacin da zaka samu lafiya shiru yayi bai ce komai ba ga habibu ya zo fa ina tafarta farta tana kallanta ita kuma ta kalle ta tare da ajiye littafin tauhid da ke hannunta tare jan dankwalinta ta daura a lokacin kuma ya sallama ya shigo dan harare shi dai shi kuma ya murmushi ya zauna to barani na na sa aiki na in na ta faɗa tare da baran ɗakin sai yau ka tana da ni ko na san dama shine dalilin hararar da ake min ko eh mana ba kai bane kace duk bayan kwana biyu zaka rika zuwa ba na san wata rana ma ba zan ganka ba I'm sorry kan wata ai shi saka nake so ki dawo Kano da zama dan anan sai kin gaji da gani na kinan sai ina Kano za ka kula da ni karfa na je ka karya min alkawari ba san karya ba na fi so ki dawo Kano ta yadda zan ganin ki har sai kin gaji ma da ganina ka san mene sai kin faɗa shiru ta na ɗan lokaci kafin ta ce ina son karatu amma a raina nake jin ba zan yi ba me saka kike faɗa haka ki daina faɗa za ki karatu har zuwa matakin da yake son ki kai a rayuwa to shikenan na ji kuma na yarda da abin da ka faɗa kuma na san za ka yi to amma da wuce kafar zan yi karatu sadiya kallon shi dai ba tare da ta ce komai ba ba na son ki daga karya da al'amuran rayuwarki duk abin da mai kafafu zai yi ki ma za ki yi sadiya ba komai ba yaya habib ta saka hannu ta goge hawaye sarkin kuka za ki fara ko ke nan rayuwata a haka za ta kare ba zan cika burina ko ɗaya daga cikin bururrukan rayuwata ba za ki cika na yi miki alkawarin zan kula da ke kuma za ki cika burinki ta yaya ta furta hawaye wanki a fuskarta ban da kafafu kuma ban da kowa a kano idan karatu zan yi waye zai kula da ni wa zai kai ni makaranta wa kuma zai dawo da ni wa zai yi wahala da ni akan kujera kuma a garin nan babu wata babban makaranta da zan yi ko da wadalci ta yi min nisa daga nan ba masu kuɗi ne mu da za a ce kullum za a sako ni a mota a kai ni kuma a dawo da ni ni gurguwa ce ba zan iya yawo a motar haya ba kuma inna ba za ta tsaya jiran in fito daga lakca ta dawo da ni gida ba ba ma inna ba ko umma ce ba za ta iya ba na haƙura kawai da karatun ina son gaba ɗaya rayuwata ta gama lalacewa bata gama ba kuma yanzu ra'ayoyi ki ta fara daidaituwa sadiya duk abubuwan da kika faɗa ni ne zan miki su ta yaya kenan ta hanya auren ki na san idan na aure ki ina da kusanci da ki kuma zan miki duk abin da yake bukata in kai ki makaranta in kuma ɗauko ki saɓani yanzu da na san ba da wannan ikon za ki aure ni gaba ɗaya ta fito da ta tana kallon shi amsa ki nake bukata ya maimaita yana kallon ta alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na tara ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurbin ku assalamu alaikum tare da ni maman sidra to ga kuma bangaren gyaran gashi mu fa nan komai inda na gyara ne to yar uwa fa zaki same shi a kamfanin sidrihan beauty da izinin Allah ga bangaren gyaran gashi wannan da kuke gani set din coconut kenan na setin kwakwa kenan kun dai kwakwa yadda take gyara gashi sosai da sosai wannan gashi na set ne yake zuwa ga baki daya ga shampoo ga conditioner ga level in conditioner sannan ga oil ga serum ga kuma mask to wannan setin ne yake zuwa gaba daya sannan da kuma ba sa son set gaba daya ga wannan mai kwaya biyun nan wannan wanke kai ake da shi wannan kuma shafa ake zailal hisan kun dai ma san wannan man namu dan amana zailal hisan na sigiri hand beauty yana da kyau sosai da sosai shi ma wajen gyara gashi yawwa yana gyara yawwa wannan shine zailal hisan na sigiri hand beauty yawwa maman sidra dai burinta ko ina a gyara shi yawa tsayi laushi maganin amosani to insha Allahu duk inda dai kika ɗauki wa'innan an zo gurin yawa ga wannan mai da yawa ga kuma wannan mai kwaya biyu insha Allah na sidrihan beauty kar ku bari a baku labari gyaran gashi ba insha Allah Allah ya yadda gashi na